assalamu alaikum masu bibiyar a wannan channel namu mai albarka muna yi muku barka da warhaka tare da fatan alkhairi a yau ma muna ɗauke muku da wani babban al'amari domin ko an gano cewa ibn taymiya cikakken ɗan bid'a ne a bakin manyan malaman izala wahabiyawa tare da dr sheikh almiskin a sha kallo lafiya sannan idan wannan shine zuwanka wannan channel namu mai albarka na farko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 kwana hudu na watan goma sha ɗaya na dubu biyu da ishirin da biyu na miladiya darasinmu na hudu insha Allahu darasi za ta kasance kan yadda ya zamanto ibnu taimiyya cikakken ɗan bid'a ne a fahimtar 'yan izala domin su ‘yan izala ba suwa tafiya da koyarwar da yawancin koyarwar da makarantansu take koyarwa su ba suwa tafiya tare da ita yau za mu kaɗaita da matsala guda da ta shafi sallah ita sallah rukuni ne na biyu a cikin musulunci wanda yake da matsayi yake da girma yake da kuma hakki akan kowa ɗin musulmi ya zama wajibi a kansa ya kiyaye ta ya kuma yi ta a yadda aka koyar saboda girmanta ba a bar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a faɗakarwan baki ba game da sallah sai da aka kai shi inda aka bar halittu gaba ɗaya aka ba shi sallah lokaci biyar bayan an ba shi sallah lokaci biyar kamar yadda yake faɗa a cikin hadisin bukhari cewa ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام an kai ni wani mustawa wani label ɗin da ya zamanto nake sauraron harakar da alƙalami yake yi kafin a bani sallah lokaci biyar in zo shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai da aka kai shi wannan gurin kafin a bashi sallah lokaci biyar saboda me saboda girman sallah rukunai na musulunci gaba ɗaya a nan shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ƙasa yake zaune ake bashi face sallah sai da aka kai shi can kafin a bashi sallah bayan an bashi sallah ya cikin mutane da ya zo cikin mutanen ma ba a bar shi ba sai da aka aiko da mala'ika jibril har iya kwana biyu ya koya masa sallah a aikace kafin a bar shi saboda girman sallah bayan kuma aka nuna mishi yadda zai yi sallah mala'ika jibril ya koya mishi yadda zai yi bayan ya karbo sallah daga gurin Allah maɗaukakin sarki shi kansa yake gaya mana da bakinsu cewa hadisi ya inganta cewa sallu kama ra'aitumuni usalli sallu kama ra'aitumuni usalli wi salla sallah yadda kuka ganni nake yi domin nima ina yi ne yadda naga mala'ika jibrilu ya koya mu to shi mala'ika jibril alaihi salam shi kuma daga umarnin Allah ya koyar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sallan nan shi yasa duk rukunin musulunci ana ijtihadi a cikinta ana kuma samun wa'ansu sababbin fahimta daga ainihin na nassosi na musulunci za a san wa'ansu abubuwa na ƙare-ƙare da ba zai cutar da ainihin asalin matsalar ba face sallah ita dai aka tsayar da ita a inda take ba a ƙara ba ba a rage ba tun lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita to amma daga nan za mu fahimci cewa duk wanda ya kawo wani ƙari cikin sallah to ya fi ya fi a nasabta shi zuwa bid'a ya fi kowa a nasabta shi zuwa bid'a domin in ba cikakken ɗan bid'a ba ba zai kawo ƙari cikin sallah ba domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa yayi sallu kama ra'aitumuni usalli magana ya ƙare an naƙalci sallah daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a aikace kamar yadda shi ya nakalci sallah daga mala'ika jibril a aikace haka sahabbai suka nakalci sallah a aikace tabi'ai suka nakalce ta asba'i tabi'in suka nakalce ta har izuwa al'a'imma su ma suka nakalce ta babu ragi babu ƙari haka muka tarar da sallah ana yi duk wanda ya kawo ya sabanta wani abu a cikin sallah to wannan cikakken dan bid'a ne domin ba laifi bane kai istinbati ka samo wani amfani a cikin musulunci ka aiwatar amma wajen wani aikin musulunci misali ka yi istidlali da wata aya ko hadisi ka ciro wani amfani da za ka amfana wa kanka ko da wannan abin sahabbai ba su yi shi ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai koyar shi ba a istinbati za a yi a ciro wa'annan amfanin banda sallah sallah dai a inda take dinnan haka za a barta babu ragi babu ƙari shi amma a makarantar ibnu taimiyya ba haka al'amarin yake ba domin ka shigo cikin miftahu dari sa'ada na ibnu qayyim al-jawziya da ya so ya fassara hadisin nan na Anas ibn Malik da yake cewa kullu ibn adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun yayi maganganu har izuwa yace kama yuhibbu an yastaghfira lahu akhuhu al-muslim kamar yadda shi musulmi yana so ɗan uwansa musulmi ya yi masa gafara ya nemo masa gafara a gurin Allah maɗaukakin sarki كذلك هو ينبغي له أن يستغفر لأخيه المسلم فيصير هجراه رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيما يا چنچنتا يا داچه يايوا دان uwansa musulmi istighfari ya zamanto al'adansa kullum yana cewa rabbighfirli wa liwalidayya wa musulmina wal musulmati wal mu'minina wal mu'minat sai ibnu kaimil jauzi yi ƙara da cewa kad kana ba'du salafi salih daga cikin magabata akwai mutanen da au malami da يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء سبعين مرة كل يوم ويجعل له منه وردا لا يخل به daga cikin magabata akwai malamai da suka sowa kowane bawa musulmi ya lazimci wannan addu'a so saba'in kullun ya zamanto masa wirdi ne da ba zai yi wasa da shi ba a gani to wannan yana da kyau a baka istighfari kana rinƙa yi ko da sahabbai ba su yi ba wannan sigar ko da tabi'ai ba su sani ba ko da ma'aiki bai koyar ba ya gani to daga magabata dai daga cikin wayansu malaman magabata aka samu wannan istighfarin gaskiya hakan ba laifi ba ne amma laifin a gaba yake a lokacin da shi ibn al-qayyim al yi ƙara da cewa wa sami'tu shaykhana ibn taymiyya yadhkuruhu na ji malaminmu ibnu taimiyya shi ma yana yin wannan istighfarin yana ambaton wannan istighfarin sai kuma ya ce wa zakara fihi fadlan aziman la ahfadu sai kuma ya bayyana mana falalan wannan istighfari to ka gani bid'a ka kirkiro ka haddada masa adadi ka ce kuma bid'an nan mustahabba ce bayan ka ce mustahabba ba za ka tsaya ba sai ka kirkiro masa waɗansu falala ai duk abin da za a ce yana da falala mai girma ya zamanto wannan abin an naƙalce shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma me yasa shi zai kirkiro bid'a kuma ya sanya wa wannan bid'ar falala bayan ya sanya masa adadi adadin nan dai ba matsala amma falalar da ya yi da'awarta a nan yana da matsala ƙwarai da gaske domin falalan aiki Allah kaɗai ya kaɗaita da saninsa kuma haka malamai suka yi ittifaki sai ya ƙara da cewa wa rubbama kana min jumlati auradihi allati la yukhillu biha zai yi ma ya zamanto yana cikin auradan da ibn taymiya yake yi baya barin su kullum sai ya ce wa ya kulu inna ja'lahu baina sajdataini ja'iz har na ji shi yana cewa ja'izi ne a sanya shi cikin sallah sallah mafarilla kuma farillan ma a ciki tsakiyan tsakiyan sallah a tsakiyan sallah ma a tsakanin sujada guda biyu a gani istighfari ne muhdasi ne an kirkiro shi aka ga ya dace a yi aka haddada mishi adadi tare da kasancewarsa bid'an kuma aka nemo masa falala mai girma tare da kasancewarta bid'a kuma aka ce mustahabbi ne duk wannan ba matsala bane to me ya kai shi cikin sallah sallah kuma ma yake ce sallu kama ra'aytumuni usalli sallu kama ra'aytumuni usalli me ya kai shi cikin sallah wannan na farkon kenan na biyun a cikin har yanzu miftahu dari sa'ada da ya zo kan ayan da take cewa idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa sai yace min zalika nasxu wujubi sadaqa bayna yaday munajati rasuli sallallahu alaihi wasallam lam yabtul hukmuhu bil kulliyah bal nusikha wujubuhu wa baqiya istihbabuhu wan nadbu ilayhi daga cikin ayan nan abinda za a fahimta shine an goge yi an goge ba da sadaka lokacin munajati da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma fa wajibcin aka goge an so a yi dai har yanzu duk da haka yake cewa fa wa ma min tanbihihi wa isharatihi abinda za mu fahimta cikin tambihin wannan nasi da kuma isharan wannan nasi ibnu qayyim Jauziya shi yake faɗa cewa abin da za mu fahimci a cikin tambihi da isharan wannan nasi annahu idza stuhibbat as-sadaqatu bayna yaday munajati al in har an so ai sadaka a lokacin munajati ga makhluki fastihbabuha bayna yaday munajati Allah inda as-salawati wad-du'a aula kaga nan matsalan yake in har an so ai sadaka lokacin munajati da ma'aiki to ya fi dacewa a yi sadaka lokacin munajaci da Allah maɗaukakin sarki bayan sallah kaga inda aka ƙirƙiro sadaka bayan sallah kenan sadaka bayan sallah an ƙirƙiro ta a nan to wannan fa ƙirƙirowan ko kuma istinbatin dole a samo masa mazauni domin taƙiyidin da aka yi masa sadaka dai yana da kyau musulmi ya kamata ya yi sadaka kuma ana so ya yi sadaka haka ne ko amma lalle sai bayan sallan nan shine matsalar kaga akwai lokacin da ma har gaisuwa da ake yi bayan sallah ana kokarin a ce bid'a ne akwai lokacin da ana ce muku addu'a da ake yi bayan sallah bid'a ce yau kuma ka waye gari aka samu kansu suka samu kansu suna sadaka bayan sallah da sunan kuma wai istinbati suka yi na cewa in har za a yi sadaka lokacin munajati da ma'aiki a yi sadaka lokacin munajati da Allah shine aula to ka gani wannan istinbatin ana bukatan dalili mai ƙarfin gaske amma shi ibnu qayyim al-jawziya a al'adansa dama duk abinda malamin sa yana yi sai ya samu wani magabaci da ba a san sunan shi ba ya linka masa ko kuma ya nasabta wannan aikin zuwa gare shi duk amma wa'annan magabata da yake kokarin ya ce akwai wa'ansu malamai daga cikin magabata in ka ina ce maka ka dawo mun da sunayensu ko ko an barka har ƙarshen ƙarshen duniya ba za ka samu wannan magabatan ba yana ɗaya ne daga cikin karairayi da ake samu a su. amma kuma kar a ji zafin da aka ce ƙarairayi duk abin da baka samu gaskiyansa ba kuma ka tabbata ba za ka samu ba to ƙaryan ne me ƙarya a larabci al-ikhbaru bi khilafi ma waka ka ba da labarin tsabanin abin da ya faru shine ƙaryar to ka gani da yace fa kana ba'du salafi salihi Ya يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه ذلك ويتأول هذه aulawiyya. akwai daga cikin magabata waɗanda in sun yi sallan farilla sai sun yi sadaka ko in sun yi addu'a sai sun yi sadaka in hakan har ya yiwu musu suna tawilin wannan aulawiyya suna tawilin wannan aulawiyya wace aulawiyyan ake nufi shine in har za a yi sadaka a lokacin munajati da ma'aiki to a lokacin munajati da Allah maɗaukakin sarki a yi sadaka shine mafi aula ka gani yana ta'wilin wannan aulawiyya a faɗin wa ibnu Kaimir jauziya a cikin littafinsa miftahu daris sa'ada sai kuma ya ƙara da cewa ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ناغ مالمين مو ابن تيمية yana يناي ينا صدقة باين كوني صلى ويتحراه ما أمكانه yana ƙoƙarin ya yi sadaka bayan kowane sallah kaga babbar bid'ar bayan sallah za a yi sadaka amma kafin sallan kafin lokacin sallan ya iso ba a yin sadaka sai bayan sallah to ka gani to anan hada shi da sadaka hada hada sallah da sadakan ka gani a lokacin da mala'ika jibril ya koyarwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba a lokacin da ma'aiki yake ce mana kuma sallu kama ra'aytumuni usalli bai yi shi ba to ka gani wannan bid'a ta biyun kenan zamu ƙara bayani akan sa amma duk da haka shi ibn qayyim jauziya ya yayi mufawada ma'ana yayi muhawara yayi yi malamin sa ya nakasha malamin sa ibn Ya yace wa qad wattuhu fihi na ta tambaye shi akan wannan matsalar amma fa zakara li hadha tanbiha wal isharata tambihin aya da kuma isharan ayan shi kadai ya bani a matsayin dalili ba cewa yayi ma'aiki yayi ba sahabbai sun yi ba tabi'ai sun yi ba atba'i tabi'in sun yi ba a'imma sun yi ba salafu salih sun yi ba a'a iya dai tambihin aya da kuma isharan aya su suka nuna mishi cewa a yi sadaka bayan sallah kaga wannan hadari ne na uku ga kuma Madarju salikin a cikin kuma shine yake faɗa cewa wa sami'tuhu yaqulu fil wird akan wirdi ma'ana wirdi da ake yi a ɗauki wani wirdi a ajiye masa adadi a haddada masa lokaci a kuma ayyana masa manfa'a kuma a ce yana amfani ga abu kaza to ka gani wannan khasiyya ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dole ya zamanto an nakalce shi daga ma'aiki ko sahabbansa amma ba a samu duk da hakan ba a samu hakan ba amma duk da haka ga abin da ya faɗa ya ce وسمعته يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث دنا من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبه دو وند يا لازم شو النور دي سو أربعين كل سكان ركعة الفجر دكما صلى أسباهي to Allah zai rayar masa da zuciya zuciyansa ba zai mutu ba a kuma wannan littafin ya sake maimaita da cewa wa samituhu yaqulu man wadaba ala ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta kulla yawmin baina sunnati al-fajr wa salati al-fajr 40 marratan ahya Allahu biha qalbahu kaga riwayoyi guda biyu ya faɗa ya kawo shi a cikin wannan littafin to arba'in ɗin nan kun san daga ina ya ɗauka abin da ya sa nake ce muku cikakken ɗan bid'a ibnu taimiyya ne a gurin 'yan izala ba gurin mu ba a gurin 'yan izala mu mun san matsayinsa mun san kuma inda yake mun san inda yake kuma ba za a iya kwace shi ba a inda yake da muka san shi ba za a iya kwace shi ba amma su da suke suka ɗauke suka ɗauke shi a matsayin shekul islam su kansu a aikace sun nuna shi cikakken ɗan bid'a ne kuma za ku gane hakan kuma za ku san hakan a wannan majalisar da za mu yi ina aka ɗauko wannan arba'in ɗin nan da ake yi ga wannan wurdin aka haddada wa wannan wurdin arba'in ɗin nan da aka haddada wannan wurdin ku ji shi fa ku shigo cikin zadul ma'at na ibnu qayyim al-jawziya yace كان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل إحدى عشر ركعة عشرة ركعة ما يجي صلى الله عليه وسلم يانا قيام الليل درك أوئي قدانوا يجي قوم شاد يا حصل الاتفاق عليها بندك اتفاق كما أو ثلاثة عشرة ركعة قوم شاوك yace ai a tafi dai a goma sha ukun ko da tare da raka'atul fajr ake nufi ko kuma dai a'a rakoyin ne kawai ake nufi dai ƙarshen adadin rako'o'i da ma'aiki yake yi dai goma sha uku haka ne sai ya ce me goma sha uku a riƙe shi adadin nan goma sha uku ne ko a riƙe shi ya ce faizan dafa ila zalika adadu raka'atil fardi in an haɗa da adadin rako'o'in sallan farilla su nawa ne goma sha bakwai haka ne asibahi biyu a zara fudu nawa shida la'asar hudu nawa goma haka ne ah, magariba uku nawa goma sha uku isha nawa hudu nawa goma sha bakwai to a haɗa wa goma sha uku goma sha bakwai za su zama nawa talatin sai kuma dawo da hadisi da abu ibn umar ya nakalce shi a cikin ah, a cikin sahih bukhari yace hafiz min rasulillahi ashra raka'atin raka'atayn qabla adh-dhuhri bayan azahar in an yi raka biyu wa rakatai ne ba da ha kafin azahar an yi raka biyu an samu nawa talatin da biyu bayan kuma azahar an yi raka biyu an samu nawa talatin da hudu bayan kuma magariba a cikin gidansa ya ce ma'aiki yana raka biyu an samu nawa talatin da shida bayan kuma isha'i a cikin gidansa ma'aiki yana raka biyu an samu nawa talatin da takwas ga rakatul fajiri guda biyu nawa aka samu 40 aka samu ibnu kayyim al-jawziyya yace allati ar-rak'at adadur rak'at allati kana rasulullah yuhafidu 'alayha ja'a majmu'u wirdihi ar-ratib bil-layli wan-nahari arbaina raka'a. wa kana yuhafidu 'alayha da'iman wa maza da 'ala zalika fa ratibin فينبغي أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الموات فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة هذا نتند أن سامور ركوه إذا ما أيكيكي قد أربعيني كاغني تو أددي أربعين لنن فما أسرع فما أسرع ينا قد قوتامك الإجابة zai gawo maka ijaba ma'ana amsa daga gurin Allah madaukakin sarki kuma zai gaggauta maka buɗe ƙofan ijaba amsa kirarka duk wanda ya ƙwanƙwasa ƙofan Allah so arba'in to a cikin dare da rana to kaga dole ko kuma a ce ko kuma eh, eh, za a buɗe masa wannan ƙofan a gani inda ya yi istinbatin wannan arba'in ɗin da ake yi to yi to arba'in ɗin ai ma'aiki shi rako'o'i yayi ba wai wurdi ya zauna yi yayi arba'in ba kuma arba'in din nan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi din ma ba mu ce laifi bane a'a ba mu ce in an sa shi cikin wurdi laifi bane laifin shi ne wa ya gaya musu sai a tsakanin sunnatul fajri da salatul fajri ake yin ta wa ya gaya mishi wannan shine manufar yin kaga hadarin kenan to kaga adadi suke ɗaukansa daga ire-iren nan rako'o'i da ake yi to amma fa lokacin da shi zai irga rako'o'i da ma'aiki ke yi ya ɗauki adadin rako'o'i kuma ya hassasa wani wirdi da wannan adadin a wannan lokacin kuma ya yi wa abu hanifa da al'imamu malik wannan kuma a ibada ne fa adadin nan ya ɗauka daga ibada ne kuma ya kawo wani wurdi sabon wurdi na ibada ya haddada masa wannan adadi na rako'o'in bayan ya haddada masa kuma sai ya khassasa masa lokacin yi bayan ya khassasa masa lokacin yi kuma ya ayyana masa wata manfa'a ta musamman na cewa ahya Allahu biha qalba haka ne a babin ibadat yake magana an gane amma fa kuma yayi wa Abu Hanifa da Imam Malik inkari akan tahdilin da suka yi na rubu'u dinar a lokacin bada sadaki sun kiyasta hakan ne akan ƙanƙanin abin da za a yanke hannun ɓarawo, aka yi kiyasinsa aka kuma haddada shi ya ce shi ibn qayyim jauziya jawziya ya wasafta maganganunsu da kuma ƙiyasinsu da cewa fa hadha ashbahu bil alghazi wal ahaji min al amsal al madrubati lil fahmi qur'an wannan ai wasan yara ne haddi ma'ana kimar da zai sa a yanke hannun ɓarawo in ya yi sata a an kwatantawa wannan kimar saboda shari'ar musulunci ba zai yanke hannun musulmi ba sai in har dukiyar da ya ɗauka ya kai wani martaba ta kima za a yanke masa hannu to in ko haka ne to sadakin mai zamanto a wannan matsayin domin aure ya fi muhimmanci kuma a dukkan abuwabai musulunci yana haɗa tsakanin aure da kasuwanci dangane da hakan an yi kiyasin hakan aka ajiye sadaki a wannan mizani shi kuma ya yi musu inkarin hakan amma hakan kuma ya je ɗauko wannan ababin mu'amala ne ko ababin mu'amala ne suka yi kiyasin nan amma shi fa a babin ibada ya je ya ɗauki adadin raƙ'o'i kuma ya dawo da wata sabon ibada kuma ya yarda da shi yana yi to in har za ka yarda da nakan nan a wannan matsayin sannan to me yasa ba za ka bar wa imamu malik abin da ya kuma kiyasta ya ciro mana fahimtansa a babin mu'amalat kaga ba ya adalci ba to in har za a kwatanta ɗan bid'a cikin wa'annan kiyasin guda biyu to su suka fi dacewa a ce musu 'yan bid'a akan wa'anda suka yi wannan haka ne to za mu koma kan sallah ma yake sallallahu alaihi wasallam da yace sallo kamar ra'aitumuni usalli ku yi sallah a yadda kuka ganni nake yi kar ku ƙara kar ku rage kar ku sa komai cikinsa face abin da na koyar da ku haka ne shi yasa a lokacin alwala suka ke a ƙara kan uku ma'ana wanke hannu sau uku ne shine ƙarshensa malamai suka ke a ƙara haka kuma lokacin wanke hannu aka ce a tsaya a iya nan kar a wuce haka kuma lokacin lokacin tayama aka ce a tsaya a bugu ɗaya lokacin tafiya zuwa masallaci aka ce a tafi a hankali idza thuwiba bis salati fala tatuha wa antum tas'un ai tafiya sallah ai abu ne mai kyau amma a hakan ma ka koyar da kai yadda zaka yi in har ka gudu ka tafi to baka yi daidai ba saboda me saboda abinda zaka yi din yana da alaka da da me da sallah shi yasa ba a so ka yi duk abinda ba a faɗa maka ba ka gani in ka je masallacin ma in har an tashar da sallah aka ce kar kai nafila ai kafin ka shigo sallan ne za ka yi nafila amma duk da haka in an yi kira an tashar da sallah aka ce kar kai sallah kar kai nafila ai dan ba wai nafila ba ta da kyau bane aka hana ka sabida lokacin lokaci ne na wani aiki da ba za a hada masa wani aikin ba an gane haka kuma da ka je ka so ka shigo cikin sallah ka ce kar ka bayyana niyya ba a so ka bayyana niyya bid'a ne tare da cewa ko in ka bayyana ba laifi bane a gurin yawancin malamai kamar yadda al-imam Khalil ibn Ishaq a cikin mukhtasar sa yake ce mana walafzuhu wasi in ka shigo cikin sa zaka duba bayanan malamai cikakken bayani haka ne in kai wannan alwalan to ka samu alwalan ma'aiki har ma na Usman ya nakalci hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawadda'a nahwa wudu'i hadha ibn shahab yana ce mana kana ulama'una yaquluna hadha alwudu'u asbagu ma yatawadda'u bihi ahadun lisalah kaga an koya maka yadda zaka yi alwala babu ƙari babu rage haka ne da ka je sallan kuma aka ce maka karka ma bayyana bismillahir rahmanir rahim ai bismillahir rahmanir rahim ba laifi bane haka ne kuma babban addu'a ne babban addu'a ne har ma na ce ismul azam ne amma duk da haka karka bayyana shi ka yi dai iya abin da ma'aike faɗa shi yasa sai na Anas bin Malik yake cewa nayi sallah bayan ma'aiki shekaru kaza ban ji shi yana bayyana bismillahir rahim ba a bayan abubakar a bayan umar a bayan usman haka al'amari ya kasance amma wai dan ba wai bismillahir rahmani rahim din laifi ne ba fa a haka sallan yake haka ya dace a yi ko sallah jahariya ce ko kuma sirriya ce duk dai haka ne in ka shigo cikin sallan aka ce kar ka kalli sama wani kankanin aiki ne fa ka daga idonka ka kalli saman nan fa an hana ka har ma ma'aiki sallallahu alaihi yake ce mana la yantahunna an raf'i absarihim ila samai aw la tukhtafanna absaruhum in har ba su daina daga idanuwan su zuwa kallon sama ba a cikin sallah to fa za a rufe musu idanuwa za a rufe musu idanuwa sabida wannan ai kankanin aiki ne ko wal iltifata an hana mu mu yi ta jujjuyawa ma'ana mu yi waiwaye a cikin sallah an hana mu mu yi khasri ma'ana mu kama hannunmu a gefen an hana mu mu shimfiɗa hannayenmu kamar kare an hana mu mu ajiye hannunmu a damanmu ko sai dai a yi kabudu da yadda ake so in ka canja aka ce ba kai daidai ba an hana mu mu tara gashinmu a cikin sallah ko mu riƙe riganmu a cikin sallah ko kuma mu yi hasirin rawaninmu a cikin sallah ko mu yi wasa da abin nan gemunmu a cikin sallah ko mu daddanne hannayenmu da yatsayenmu a cikin sallah ko mu buɗewa wani mai karanta Kur'ani a cikin sallah ko wani yayi mana sallah alhali muna cikin yayi mana sallama alhali muna cikin sallah an hana mu mu ce gurin salami gurin tahiyya mu ce assalamu ala jibril assalamu ala mika'il kamar yadda sahabbai a da suke yi kafin a hana su wannan duk me yasa ake hana mu ana hana mu yin wayannan abubuwan ne saboda a kiyaye sallan a yadda aka aiwatar da shi haka ne ai kallo ko kuma ka daga hannu ko ka rike gemunka wannan wa'yansu ayyuka ne da basu kai ya kawo ba amma aka hana ka yin su a cikin sallah saboda kada ka kawo wani ƙari da ma'aiki bai yi ba haka ne daga nan za mu fahimci cewa hadisin da ma'aiki ke ce mana sallu kamar Muni, usalli din nan sallah dai ba za a ƙara masa ba ba za a rage masa ba gurin haraka gurin karatu gurin komansa da kuma sunnoninsa da fada'il ɗinsa da kamar yadda malaman fiƙuhu suka rubuta su a cikin littattafan fiƙuhu. shi yasa aka sowa kowa ya karanta fikuhu ta hanyar malaman fikuhu. na biyu to anan za mu fahimci cewa gafa lokacin da ake hana mu mu rike gemun lokacin da ake hana mu mu daga idanuwan mu kalli sama a cikin sallah lokacin da ana hana mu mu waiwaye mu kalli wani guri ko mu shimfiɗa mu ko mu yi kabudu a akasin abinda da ma'aike koyar ko mu kama riganmu ko mu kama gashinmu ko kuma mu warware mu warware abin nan namu a rawaninmu ko kuma mu yi wasa da yatsayenmu ko kuma wani ya yi mana sallama a lokacin da ake hana mu da ire-iren ayyukan nan sai kuma wani aiki daban da su ibnu taimiyyar da kansu ba su sani ba 'yan izala suka dawo da shi wai bayan sun daga daga ruku'i sai su saki kama hannu ba mu ce musu su kawo mana hadisi ba fa akan wannan ba mu ce musu su kawo mana maganan sahabi ba ne ba mu ce musu su kawo mana maganan tabi'i ko atba'i tabi'in ko alayimma ko salafu salih ba a maganan wani malami malamin sunna na kirki a kawo mana an rasa kuma shi ma yake yana ce mana sallu kamar muni usalli to wannan karin daga ina kuka samu shi yasa muke gaya muku cewa fa babu yan bid'ar da suka fi yan izala domin su bid'ar su a cikin sallah yake duk da cewa wayansu mutane da ake ce musu yan bid'a a wajen sallah wazifan da kake yi ba a cikin sallah kake yin ba su fa ga wazifan nasu fa a cikin sallan suke yi akwai yan bid'a da suka fi wayannan mutane eh akwai ƴan bid'an da suka fi wayannan mutane a kawo maka sadaka bayan sallah a kawo maka wani addu'a daban kuma a cikin sallah kuma a sallan mafa tsakanin gida biyu kuma a dawo maka wani bid'a daban a ce wai tsakanin sunnatul fajr wa salatul fajr a haddada maka adadi a khassasa maka kuma manfa'a kuma a bayyana falalan wannan aikin don Allah akwai wani cikakken ɗan bid'a da ya fi wa'annan mutane ba wai a gurin mu ba fa a gurin su ƴan izalan nake tambaya in sun isa su ce a'a ba bid'a bane in sun isa ban ce musu wani ba jayayya muke yi ba fa a wannan abu ne in har koyarwa ce ta Allah da ma'aikinsa kuke yi ku fito ku ce wannan sunnan ma'aiki ba ku isa ba wallahi na san ba ku isa ba kuma ba ku kanku kun san ba ku isa ba kuma na tabbata babu wanda ya isa ya buɗe baki akan wannan matsalan da nake magana akai babu wanda ya isa saboda me saboda abu ne ba za su iya warware shi ba kuma sun riga sun cika baki da cewa mutane 'yan bid'a kan abin da bai kai ya kawo ba kuma suka samo nasu yafi muni a gani dole su rufe bakinsu shi yasa muke kiransu su hankalta su yi hankali su bar yaranta su koma ga makaranta ta malaman ƙwarai su fahimci addini a yadda yake don su tsira amma wannan shashanci da kuma son zuciya da kuke yi ba zai fidda ku ba fa a'a wani lokacin sai su ce a, ah, so muke mu kare akidar mu ta hanyar su ibnu taymiya to eh ashe to tunda mu yan bid'a ne in har za mu iya kare akidan mu ta hanyar ibnu taimiyyan to shi me zai hana ya to dan bid'a shi me zai hana eh? ba dan haka muke yi ba dan ku gano abin da kuke yi daban da abin koyarwar musulunci ya zo dan ku gano kuma abin kuke yi baya tare da ba ta da alaka da sunnar ma'aiki kuma za ku san hakan a cikin bayanan da za mu yi su nan gaba ku bi ku bi abin nan shafukanmu da muke insha Allah bayanan nan ɗaya bayan ɗaya za mu ciro muku bidiyo'i da kuke yi ku kanku an ɗaura ku a kai ne saboda ku wawaye ne wawaye ne shashashu iya abin da suka sani sai abin da aka ɗaura su sai ku ce kuma muna zagin ku ko saboda ku ba kwa zagi kuma asumai ne saboda ku dai ba ku taɓa yin zagi ba don Allah gaya mana wallahi cikin ko yanzu nan da muke yin wannan karatun in ka duba a cikin waɗanda suke comment ɗin in ka kasa su kashi ɗari kashi 95 da biyar masu zagi duk dan izala ne to daga ina suka koyar da suka koya wannan daga ina daga sunan ma'aiki kaga nan ma sun tabbatar cewa su ƙarya suke yi ba su da alaka da sunna ma'aiki yanzu ko na zage ka zagin ne za ka yi mu in har kana bin sunnar ma'aiki a hakan kuma ban zage ka ba kai kokari kake kawai a ba ku data a biya ku a ce muku ku shigo shafin wane shafin wane shafin wane ku yawaita zagi dan mutane su san cewa mutane ba su tare da su wallahi iya wannan shine abin da zai sa su su shigo mu suna ta zage-zage sa su ake yi domin yanzu in wani ɗan izala ne yake zaune yake wa'azi wallahi saboda mu 'yan dariga ba koyar da mu hakan ba ba za ka ga zagi ba har ka gama comment din ba wai ba mu iya bane ba saboda ba koyar da mu ba amma me yasa su ba mu a zagin su a shafuffukan su sai su suke zagin mu me yasa don Allah a duba yanzu wannan tun daga yanzu a fara kula da wannan yanzu malamin ɗan izala ne yake wa'azi ba za ka ga zagi ba ko ɗaya ko ɗaya fa ba za ka gani ba saboda me saboda babu yan ɗariƙa masu zagi amma yanzu ɗin nan fa yanzu kana ganin nan don Allah a irga kafin mu tashi a irga kuma a duba su waye suke zagi. wallahi ba za ku zama ɗan ɗariƙa ba ce a can ba a zagi saboda yan ɗariƙa ba yan zagi ba ne. a nan ana duk wanda yake zagi ɗan izala ne to wayannan su ne wai yan sunna mu sunna suke cewa ai yaudaran daga nan ma an fara shi haka an gane ko to in har za a haddasa wani abu kamar yadda ibnu taymiya ya haddasa ya ce ya kirkiro bid'arsa ya sanya shi cikin sallah ya kirkiro bid'a na sadaka ya sanya shi bayan sallah in har da wani da ya isa yana da iko yana da matsayi a cikin musulunci zai iya yi wannan din da Abubakar Siddiq ya yi shi haka ne amma Abubakar Siddiq da ya fahimci haka ya ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi allimni du'a'an ad'u bihi fi salati ya rasulullahi ka koyar mun wani addu'a da zan rinka yin shi a cikin sallah shi bai san addu'an ba ne bai san yadda zai ya kirkiro addu'o'in ba ne ko ya yi istinbati ba ne ko shi ba shi da ilimin yin hakan yana da ilimin yin hakan saboda sallah ma'aiki kadai zai koya maka yadda za ka yi sallu kama muni usalli daga nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'an da zai iya yi a cikin sallah waye ne wannan abubakar ne mu duba sayyidina Usman ibn Affan a lokacin da ya je Makka ya gama ma'ana ya cika sallan tafiya da ya cika sallan tafiya Ibn Mas'ud da labari ya zo masa istarja'a a lokacin ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce sallaitu ma'a rasulillahi biminan raka'atain wa sallaitu ma'a abi bakrin biminan raka'atain wa sallaitu ma'a umara biminan raka'atain وتفرقت بكم الطرق وليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان yana faɗawawa yana faɗawa sai na Usman fa da zaka cika raka'a biyu da mun ka san ma'aiki yana yi a tafiya raka'a hudun nan naka fa bai kai matsayin raka'a biyu da zan yi shi karbabbiya a gurin Allah ba kaga ya nuna raka'an nan nasa guda hudun ba karbibbiya ba shi na waye na sayyidina Usman ne fa ijtihadi ne sayyidina Usman din mai fa amma sai sayyidina Usman din bata samu karuwa ba a gurin suwa a gurin sahabban a gurin sahabban balle kuma ijtihadin ibnu taymiya ya zamanto karbibbiya a gurin suwa eh sai da a gurin wawaye <laughs> sai da a gurin wawaye to akwai cikakken ɗan bida da ya fi wannan to kuma sai da aisha saboda me saboda ibn masud me yasa ya faɗi haka saboda ya ji ma'aiki yana cewa sallu kama ra'aitumuni usalli da sai na ali ibn abi talib da bakin sa cikin sahih bukhari da muslim yake cewa nahani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an akra raki'an aw sajidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu yi karatun alkur'ani a lokacin sujadanmu a cikin sallah ko a lokacin ruku'inmu a cikin sallah sabida alkur'anin ba shi da kyau ne a'a sabida alkur'anin ba addu'a ba ne? a'a don sabida me sabida me ma'aiki hana su sabida sallah ba a yi masa haka duk girman abu da za ka karanta shi a cikin sallah ai ba zai wuce ƙur'ani ba karatun za a yi shi a tsaye za a yi shi haka sallan aka koyar maka su ita to amma an zo rukuyi tasbihi ne in an zo sujada tasbihi ne da kuma roƙon Allah haka aka koyar da kai shi yasa kar ka ga girman Qur'ani ka ce zaka karanta shi a ruku'i ko sujada gudun hakan ma yake hana su yin haka da sai shi kuma ya zo ya kirkiro mana wata bid'a kuma shi ibnu taymiyyah a cikin madarijin salikin da aka tambaye shi me hikiman hani me hikiman da yasa aka hana mu mu karanta qur'ani a cikin ruku'i da sujada sai yace me ka ji fa abin da zai faɗa a abin da zai fadan mafa yana kama in izalan har yanzu rigiman fa ya barke ne tsakanin in izala da ibnu taymiya ne fa ba ma tsakanin in izala da 'yan dariqa ba fa a tsakanin in izala da ibnu taymiya ne fa muke so mu kashe wuta saboda me saboda har yanzu ba su samu matsaya ɗaya ko matsaya guda tsakanin su ba ka ibnu taymiya abin da yake faɗa da akan hanin da aka yi na karatun qur'ani a lokacin ruku'i ko sujada yace نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لأن القرآن أشرف الكلام وهو كلام الله wa halatu ruku'i was sujudi halata dhullin wal khifadin min al abd halin da ka yi ruku'i ko sujada hali ne na nuna kaskancinka ga Allah madaukakin sarki Dan haka faminal adabi ma'a kalamillah yana cikin ladabi tare da alkur'ani Allah yuqra fi hataini halataini kada a karanta shi a cikin hali na ƙaskanci, ana ji ibnu taymiya yayi istinbati ya gano cewa dalilin da yasa aka hana a karanta qur'ani cikin ruku'i ko sujada Sabida sujada da ruku'i hali ne na nuna kaskanci na bawa to a wannan hali na nuna kaskancin ba ladabi bane ka karanta qur'ani to yanzu fa an zo da babban magana to a cikin sallah na farilla ko na nafila tare da alwalan kyakkyawan alwalanka an hana ka ka karanta Qur'ani saboda kawai me saboda halin da aka hana ka hali ne na nuna kaskancinka a gaban Allah ba ladabi bane ka karanta Qur'ani a wannan halin sai kuma mabiyansa suka zo mana da wani sabon salo na cewa mace da an haramta mata kusantan mijinta a lokacin haila an haramta mata ta shigo masallaci a lokacin haila suka zo da sabon fatawa na ladabi da ƙur'ani na cewa ko da tana da haila za ta iya ta riƙe alƙur'ani alƙur'anin da aka haramta a karanta shi a lokacin ƙaskanci, kuma alhali kana cikin ruku'i ko sujada tare da alwalanka tare da kuma nuna kaskancinka a gaban ubangijinka a wannan ɗaharan da kake ciki an haramta maka karanta ƙur'ani sabida ba ladabi ba ne sabida kuma maganan Allah ya fi ƙarfin a nuna ƙaskanci a karanta shi to kuma nuna girman Qur'ani ne a lokacin haila mace mai haila ta ɗauke ta ɗauki Qur'ani ta karanta eh ya gani to wannan rigima tsakanin suwa tsakanin Ibn Taymiyyah da in izala kida to kuma ba wannan kadai bane fa bayanin da yayi akan ba za a taba Qur'ani eh, a lokacin haila ko kuma a lokacin da kake cikin halin najasa ba yana da bayanai da dama za mu zo kansu insha Allahu a darsuka na gaba ga kuma sayyidina ta Aisha radiyallahu anha ita kanta da ta gama ta, cika sallan tafiya al-Imam az-Zuhri ya tambayi Urwa ibn Zubair ma balu Aisha ta tutimmu fi safar me yasa Aisha take karasar da sallan tafiya sai Urwa ibn Zubair ya bada amsa da cewa ta'awwalat ma ta'awwala Usman tawili yayi kamar tawili tai kamar yadda sayyidina Usman ibn Affan yayi tawili ka gani a babin inkari yake tambayan Urwa ibn Mas'ud Urwa ibn Zubair game da cika sallan da sayyidatuna Aisha tai to a lokacin da Aisha ta cika sallah aka yi inkarin abin da ta yi a lokacin da sayyidina Usman ya cika sallah amina a cikin tafiya aka yi masa inkarin abin da ya yi to a wannan lokacin tawili suka yi kuma ijtihadi suka yi ijtihadin nan fa na wa'yansu mutane ne a cikin sahabbai manya-manyan sahabbai bai samu karbuwa ba a gurin dukkan malamai daga farko har zuwa ƙarshe aka waye gari aka haddasa mana wani bid'a a cikin sallah yana da falala kuma mustahabbi ne falalan da ke da shi ma kuma yana da girma kuma lokacin da za a yi shi masa ƙayin sujada guda biyu kuma in an gama kuma ga ayan da ya nuna za a yi sadaka bayan sallah wannan shiriritan har ina shirmin nan har ina to ka gani to su kansu mai yin hakan a gurin su dan bid'a ne kuma cikakken dan bid'a ne ga ibnu abba ga abu sa'id al-khudri marwan a lokacin da shi ne shugaba a madina shi ne amir na madina da lokacin sallan idi ne fa ba sallan farilla ba sallan idi na fila ne haka ne ko amma da ya fito ya fara sallan idi aka ajiye masa mimbari kafir ibn salt shi ne ya yi masa mimbari da ya fito ya so ya zauna akan mimbari kafin ya yi sallah Abu Sa'id al-Khudri ya ja rigansa ya ja rigansa yace ghayyartum wallah wallahi kun canja sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya shafi sallah ba za a kara masa ba ba za a kuma rage komai a cikinsa ba haka kuma ga ibn abbas lokacin da sayyidina ibn zubair khalifa ibn zubair ya zama khalifa a makka ya so ya haddasa azan da ikama a sallan idi ya kuma ya kaddamar da hutuba kafin sallah ya aiko masa yake cewa sunnan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ba haka take ba ma'aikin ce sallu kama ra'aitumuni usalli to daga nan zaka fahimci cewa shin akwai babban ɗan bid'a da ya fi wanda ya ƙirƙiro zikiri tsakanin sujada guda biyu <clears throat> ya ƙirƙiro kuma yin sadaka bayan sallah babu shi sai kuma za mu koma ga ibnu kaimil jauziya shi ma za mu ji bayanansa game da abin da ya shafi sallah Hindi ya. Hmm, ji baya karangan. to ibnu Qayyim jauziya jawziya yayi bayani a cikin Zadul Ma'ad. Yace ku ji abin da zai faɗa, abin da ya shafi sallah. Kuma ya shafi sallah amma fa a wajen sallah bayan an gama sallah wannan haraka ya gudana amma ka ji ibnu kayyim al-jawziya a cikin zadul ma'ad abin da zai faɗa yace amma du'a'u ba'da salami mustaqbil al-qiblati aw al-ma'mumina falam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam kaji abin da yace addu'a bayan sallama in ka yi shi ba za ka fuskanci waɗanda suka bi ka sallan ba kuma ba za ka fuskanci kibla ba lokacin da za ka yi addu'a sabida me saboda baya cikin shiriyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaji rainin hankalin yake kenan yanzu ai ba mu jima da cewa sun kirkiro wani bid'a a cikin sallah ba kuma sun kirkiro wani sadaka bayan sallah haka ne su masu yin hakan fa wai in ka gama sallah ka fuskanci kibla ka yi addu'an nan shi ma bid'a ne don Allah ka ji wannan fa wai ka fuskanci kibla fa kawai amma an ka umarni wai ka yi addu'a amma kar ka juye ka kalli kana kallon wayanda suka bi ka kar ka kuma juye kana kallon kiblar kana addu'a domin a fuskantar kibla a lokacin addu'a bayan sallama daga sallah baya cikin shiriyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan Allah babu babu babu rainin hankali a cikin wannan bayani eh to ina masu ina masu in sun shigo makabarta in an binne mamaci sai su tsaya sun fuskanci kibla suke addu'a an ce musu wannan sharɗi ne na yin addu'a cikin makabarta ga malamin ku hani yake yi bayan sallama daga sallan kada a fuskanci kibla baya cikin sunnan ma'aiki kai ka je makabarta ka fuskanci kibla kana addu'a eh to ka gani to anan su da ku din ma har yanzu ba ku samu matsaya daya ba sai a hakan ma kuma da kuka shigo cikin sallan da kuka shigo cikin sallan da kuka yi khabadu kuka yi ruku'i daga kuka da kuka daga daga ruku'i sai kuma kuka sake yin qabdu me bambanci eh in ci gaba me bambanci tsakanin qabdu da kai shi a cikin sallah wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba da kuma shi fuskantin kiblar da yake ce maka ma'aiki bai yi shi ba bayan bayan sallama addu'a a cikin addu'an da kake yi bayan sallama to ka gani anan su kansu suna nuna musu tafiyarsu akwai tanakubat a bayanan suna nan da dama saboda gashi an nuna mana lokaci yayi a nan za mu tsaya insha Allah za mu ci gaba da sauran bayanan gaskiya muna so mu karasar da bayanin amma suna da yawa dama mun ɗauki awa ɗaya gashi kuma awa ɗaya yayi insha Allah a biyo mu za mu ci gaba da waɗannan bayanai da za su tabbatar muku ibnu taimiyya cikakken dan bid'a ne ba wai a gurin mu yan ɗarika ba fa a'a a gurin su yan izalan ne a gurin su yan izalan ne shi cikakken ɗan bid'a kuma ba su isa su kwace shi ba ina kuma shaidawa Allah ina shaidawa mala'ikun Allah ina shaidawa musulman duniya da rantsuwan da zan yi ne rantsuwa zan yi shine in har ɗan izala ya fito ya ɗauki waannan bayanan a guraren da muka faɗa a guraren da muka faɗa kuma guraren nan za ka same su ga littattafan zan baka su bidiyoyin da muke faɗa gaba ɗayan su ka same su a cikin littattafan malaman ku a makarantan ku na ɗaya miftahu daris sa'ada na biyu badairul fawaid na uku al kudusi na ibn al-qayyim na hudu at-tuhfatul makkiyya ibn al-qayyim as salikin zadul ma'ad i'lamul muwaqqi'in al-wabil as-sayyib min al-kalim at tayyib a cikin wayannan littattafai guda tara nan bayanan nan duk za mu dawo da su wallahi in dan izala wani malamin dan izala in ya dauki wayannan guraren in yayi dayan biyu ya yi ɗayan biyu na ɗaya shine in ya tabbatar mun kasancewar abubuwan da muka faɗa ɗin sunnar ma'aiki in bai isa ya yi hakan ba ya tabbatar wa'annan abubuwan ba bid'a ba kuma ya tabbatar mana wanda ya yi su ba ɗan bid'a ba a fahimtansu wallahi in sun yi haka na yi rantsuwa na shaidawa Allah da mala'iku da muminai na duniyar musulunci gaba ɗaya cewa zan yi ikirarin su suna kan sunna in har sun yi haka ban ce mu yi mukabala ba saboda me saboda ba za su iya ba ba za su iya ba har abada har abada dan zala? sai dai bai saurare kasa ɗina ba ko karatuttuka na ba daga ya saurara gudu zai yi ba zai iya tsaya ba amma wanda bai saurara ba zai iya yi cacan bakin ya yi faɗi abin da ya ga dama saboda jariri ne a matsayin ilimin bai san abin da aka tanada ba kuma gaskiyarsa ne a gani iyayen sun san abin da nake faɗa akabiru ha sun san ina na dutsa sun san akan me nake magana sun san kuma waye ɗan bid'a cikakken ɗan bid'a cikin mu su ne ko mu ne don haka ba ɓoyayyen abu bane su fito su kare ko su fito su tabbatar da cewa bid'a ne to in har bid'a ne mai yin bid'a a cikin sallah da mai yin bid'a a wajen sallah wa ya cancanci a kira shi ɗan bid'a shine magana in har kun yi wannan to wallahi kun yi wa kanku da musulmanku da addini da kuma Allah da kuma ma'aikin adalci ai bayanan nan ba zai ba zai sa kowa ya saurari wayannan bayanan kuma ya yadda ba saboda ma'aiki da kansa yana zaune wani ya zo ya ce masa baka jin tsoron Allah baka adalci kai kha'ini ne mai kha'inci ne kuma yaje ya fara sallah kuma yana da mabiya a lokacin kuma yana da mabiya wai su kuma suna bin shi a matsayin ya faɗa wa ma'aiki gaskiya kuma sunan musulman suke a da'awar sunan kuma suke to don haka ɗan izala ka bar ɗa'ifanci ka koma ga hankali ka koma ga addininka ka koma ka yi addini da ikhlasi ka bar kasancewar ka izala ko kasancewa na ɗan ɗarika ka bi dai kawai me nake faɗa ka bi me nake faɗa Kaje ka ɗauka ka karanta shi ka fahimci gaskiya ne ko a'a ba gaskiya bane ƙarya yake mana in ka fahimci gaskiyan kada ma ka ce ka gani ko ka fahimce shi iya abin da nake so kai shine ka san inda kake ka san inda gari zai yi maka ka san kuma inda gari zai waye saboda fa mutuwan nan ko cikin daren nan ko gobe zai zo in ya zo fa kuma ba za ka sake zuwa ba in ya zo ba za ka sake zuwa ba izalanci da tijjaniyanci ba za su karbe ku ba haka ne me zai karbe mu me zai karbe mu gaskiya da bin gaskiya shine zai karbe mu don haka abinda nake so da ku yan izala mabiya amma ku yi haƙuri da cewa da nake muku wawaye haka siffar naku kenan ya nuna siffan ya nuna shi yasa nake faɗa muku amma ai hakuri. ai hakuri da cewa na wawaye eh, ka san shi wawa larabawan sun je ahmak ka gani mutum ne fa in ba cikinsa ba ba abin da ya sani ba zai amfana da hankalinsa ba shine wawa amma kafiran da ana ce musu ala innahum humus sufaha wawaye dinnan fa ba wai ba su da hankali bane suna da hankali amma abin da suke so shine addini shine shine wawancin fa shine wawancin shi yasa muke ce muku wawaye ba zagi bane haka halin ku ya nuna in har ba haka ba in ko ba haka ba da Allah ku fito ku fassara guraren nan ku ce eh wayannan guraren bid'a ne duk mai yi dan bid'a ne ba mu tare da shi ko a samu hakan ko kuma a ah, wayannan abubuwan sunnar ma'aiki ne ga dalilan mu, ga dalilan mu ya datar. amma ko ɗaya ba a yi kuma ana cewa fi sabilillahi muke addini fi sabilillahi muke kira fi sabilillahi kake kira kuma kana ɓoye musu abubuwan da ke akwai eh? innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ma jazaohum ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun haka Allah ya ko dan tsoron wannan abin da Allah ya faɗa ba za ka bayyana abin da yake akwai ba shin ka za a yi eh? ko abincin da za ka samu su za su iya hana ka san yaushe aka rubuta maka abin da za ka ci abin da za ka sha a cikin cikin uwarka aka rubuta maka shi sai dai mutumin ya biyo nan gurin ya goge kafin ya hana maka abin da za ka ci abin da za ka sha kar ka ji tsoron za a ciyar da kai ko don za a riƙe abin da za a ciyar da kai kada ka ji tsoron wani zai yi maka wani abu a'a abin da aka karkaddara shi zai same ka don haka kawai ka fito ka bayyana gaskiyan a duk inda yake ka bayyana ƙaryar a duk inda yake karka kula ɗan ɗarika ne ko ɗan izala ne a wannan duk ba zai shirimin banza ne huwa sammakumul muslimin in kai aiki dan wannan muslimin din in kai aiki dan wannan inna dina inda Allahil islam din in kai aiki dan cewar Allah wa raditu lakumul islam dinan din to zaka samu tsira zaka kubuta daga halin da kuke ciki amma wallahi da'ifanci da kabilanci da kuma nawa ne da kuma me me hallaka fir'aun ai abubuwa guda uku ne ya hallaka mutane na na daya kace sai ni farkon kaliman da ya hallaka iblis kenan ya karye shi har yanzu bai samu kariyan karayan nashi bai samu jara ba da yace ana khairun minhu khalaqtani min nar kalima ta biyu da ya kawo karaya ga wani bawa a cikin rayuwa shine cewar mutum nawa ne nawa ne an gane tun lokacin da mai faɗin nawa ne ya karaya ya samu karaya har yanzu ba a jara masa karayan nan ba kuma har gobe ba za a jara masa ba waye ne ya faɗa cewa fir'auna ne ya ce alaysa li mulku misra alaysa eh, li mulku misra to ina sarauta yake to li din nan fa ya kare shi har yanzu ba a jara masa wannan karayan ba na hukum me na hukum shine indi a gurina a gurina din nan fa karaya ce da ya sanya wani ya samu karayan nan har yanzu ba a jara masa wannan karayan ba kuma ba za a sake jara masa ba waye shi karun qala innama utituhu ala ilmin indi to ka nemi tsari daga wayannan abubuwa guda uku ana da li da indi ka bar su kawai ka nemi ba naka ba din ka mai da shi nakan a maimakon a maimakon ka mai da abin da ba ba naka ka gani shine hanyar tsari shine kuma hanyar samun tsira don haka yan uwa ku ɗauki wannan masabir ɗin da maraji ɗin a je a bincika za a samu abubuwan da ake faɗa a bayyane babu wani ɓoyayyen abu a ciki insha Allahu za mu ci gaba da nuna musu hanyar da ya dace don ko da wa'yansu za su fahimta za su hankalta ba wai muna kiransu bane fa su zo su bi ɗarikan tijjaniya bane a'a tafarkin da suke yi fa kwata-kwata ba ɗarikan ba ba addini gaba ɗaya sun bari fa addinin fa gaba ɗaya suka bari ɗarikan nan za ta kai ka don za ta jara maka za ta share maka hanya ne don ka kyautata mu'amalarka da Allah da ma'aiki da muminai da salihai da kuma dukkan halittun Allah asalin abin da ya sa aka gina ɗarika to yanzu fa su musuluncinsu muke so mu su samu tsayuwa a kai dalilin wannan muke yi musu wannan faɗakarwan amma suna ganin kamar zaginsu muke yi to don haka Allah ya tabbatar da mu akan shiriya ya kuma nuna mana gaskiya gaskiya ya arzuta mu da binsa ya nuna mana ƙarya ƙarya ya arzuta mu da gujewarsa a nan za mu tsaya mu karanta fatiha da salatul fatihi mu yi tawassuli mu roki Allah madaukakin sarki ya saukar mana lafiya a ƙasar mu ya ba mu lafiya ya tsawaita rayuwar malaman mu ya albarkaci zuriyar su musamman malamin mu a shagwani kiliya wanda muke wa'azi a masallacinsa Allah ya ƙara haskaka masa makoncinsa Allah ya sada shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ranar gobe kiyama Allah ya sa albarka cikin zurriyarsa wayanda muka sani da wayanda bamu sani ba Allah ya raya masa ginin da yayi mu yi niyya da wannan abin da muka tambaya mu karanta Fatiha da salatul Fati mu roki Allah Allah ya amsa mana bismillahir rahmanir rahim